أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمة البركة da muka taru a wannan farfajiyar masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu huraita radiyallahu anhu a nan cikin ganin audi hedikwata tare da cewa gabaninmu da malamanmu da 'yan agajinmu da dattijawanmu da matasanmu da mazanmu da matanmu duka ina wa 'yan musulmi sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara wa Allah godiya maɗaukakin sarki da ya haɗa mu yau muna ashirin ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wani shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da yau muna ishirin da ɗaya ga watan hudu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna fata Allah shi muna jagora yan uwa musulmi kamar yadda shehin malami mai magana jiya malam abakar cewa ana cikin goman ƙarshe yana da kyau ya kasance mutane su kama jikinsu kwarai da gaske wallahi wannan magana lokaci ya yi da ya kamata musulmi ya su waɗanda kwanaki guda goma ko ba don komi ba kana da abubuwan da ka samu gaba kowa cikinmu nan akwai abubuwan da ya samu gaba wanda yana so ya cin musu kuma mun sani waɗannan goman ƙarshe na ramadan akwai alheri da albarka cikinsu da yawa musamman ma akwai daren latul qadri wanda yake cikin shi ne ake rabo arziki na shekara kaga tunda mutum ko babu komai yana son arziki na Allah ya kamata mutum ya tashi daina bakti ka fanta da wuri don ka samu tashi da wuri ka samu abin da ka yi bai da kyau mutumin da yake da bukatoci ga Allah ya kwanta yana kwana shi yasa wani da kisa wale sa akul hadati man baka na'iman walakin akhuha man yabitu ala wajhi ba shine mabukaci wanda ke kwana hasahe yana hansari bitashi yace ma Allah wani abu da dare yace mabukaci shine wanda ya kwan cikin tsoro yana roƙon Allah ne bukatun kwarai amma yanzu kai kana son kai gida ba kai gida ba ba ka da mota kila mata guda ta gare ka sannan kila kawon ɗaya ko dubu ɗari biyu babu ɗin kare ke na akwai bukatun cijiya ko babu jama. to kuma ga ci wanga dare mai albarka ana son mutum ya tashi saboda ana rabon arziki jama'a rabon ga da za a yi wanda azam ne an ka gane ga hinan zuwa shi na roƙon Allah da wanda cin hina kwana jama'a kuna ganin ai wanga da azumin ajin kunya ta dan mai wani abu ko to saboda ka abin da aka so shine mutum a same ka zamne kana kana ga Allah amma sai ga matashi gashi da bukatoci daban-daban wanga mota ta wuce yana son irin ta ya ga wanga gida yana son iri ne gashi bai da kuɗi wanga shadda yana son irin ta kuma wai kwanta ya kama kwana ina kwana kama ka ku a annabin Allah Suleiman mahaifinsa take cin masa ya Suleiman walla zamanin nau ya kai Suleiman lokacin kwana ya wuce ka tashi ku ko yadda ya tashi ya roƙi Allah ku dibi abin da Allah ya masa ya ba shi arziki ya ba shi mukami da mulki da dabbobi da mutane da jinnu duka Allah ya ba shi mulkinsu babu kwana da daddare tashi aka ana roƙon Allah cikin dare na aka samu abubuwa akwai motoci na nan manya-manya wallahi malam akwai gidaje manya-manya cikin dare aka tashi a roƙi Allah su amma sai ga mutum na da su ya kwanta sannan yawa mutum yi ku sani mutum na sa wani abu don wani abu ya hito ana son kai sadaka manzon Allah ya kowa sadaka da alheri cikin kwanaki saboda haka ana son mutum ya sa wani abu domin Allah in zai baka sai baka da yawa ka ba da kaɗan Allah ya baka da yawa ga asusun marayu nan buɗe yake har yanzu har yanzu abinda an ka samu bai da yawa ƙwarai da ka sa wani abu ka gani daren nan in yanzu sai Allah ya sa ma albarka sai ga wani ko da sallah ka wucewa ya gane kuma sai sai ga ɗaya komi ciki gaba ɗaya shi komi ya riga ya buɗe saboda mu saboda cikin wannan daren Allah ya raba mai rabu mai yawa ƙwarai da gaske saboda muna kira ga jama'a su tahi tsaye akwai wanda a marasa lafiya akwai masu bukatoci akwai ɗaliban ilimi masu karatu jami'o'i akwai masu karatu COE e da sauransu akwai masu bada aiki na gwamnati akwai masu su yi aure akwai masu su yi ginin gida duk waɗanda bukatoci na waɗanda ya kamata lokaci ya mutum ya faɗa ma Allah su jama'a saboda muna kira ga 'yan uwa musulmi su tahi rayuwa waɗanda ran manzon Allah ya kasance yana yin abubuwa guda uku yace idza kana al-ashr al-awakhir min ramadan ahya laylahu annabi in goma kashi suka zo zai raya sa. wa bi ta zai iyalin iyalinsa kenan sallolin da yake da shi kadai yana ya abu cikin dare da dare shi dai to yanzu in goma kashi suka zai da iyalin dan su ma samu wannan alheri kada miji ya tashi ki ce ba ki tashi ko ba gaskiya ba hasali ma in shi ya kwanta zungure ya tashi dare ya yi mai gida tashi ƙarfi uku ta yi mai gida tashi ka samu abin da ka yi a ta ta hajjur tashi mai gida in kisa ki kwana kuma ya zungure ki tashi annabi yana tada iyali ne ahya lailahu wa aiqadha ahlahu annabi yana raya yansa kuma ya tada iyalinsa yace wa shadda mi idarahu yana daure madaurinsa yana daure jautonsa ba zai daure zariyarsa babu kwanciya da iyali kana ganin balma wata rana manzo Allah itikafi ka shige ba sai shige itikafi goma ke shikenan ibada zuwa ibada dawa sai karshe saboda haka muna kira ga matasa da tijawa a tashi a raya dare lokaci yayi goma karshe na in sun ka wuce sai kuma mai rabon ganin baɗi kuma mata ku tashi ku ta ibada da daddare ku da adda ya raga hannunku wallahi je wata mata take yin bayani take ce ka gane mu nan mu biyar muke mata ga mu aka aurar da mu mu biyar amma yanzu mu hudu duka mazajen mu sun faɗi wallahi autan mu ɗaya take autan mu dai adda miji yanzu duk marayun nan suna nan ga hannun muna a naman ta kalihi da su mun bar barwa Allah yau a samu gobe ba a samu ba sai ta ban tausayi matan nan to kaga in haka na ku mata ina kun ka ga kwana ku ta ku Allah ƴan ɗiyan ga Allah shi abin ƙwarai da su ku ta ku Allah ƴan ɗiyan ku ci unhwana abin ku amma sai ga mace ta kama kwana har sahi ba ta yi ba ta yi wani abu ba saboda ka mata ku tashi kuma maza ku tashi mata ku tashi kowa ya samu abin da ya samu lokaci na babu wani dubaru babu wani wayo waɗannan kwanaki babu wani wayo babu dubaru kawai mutum ya tashi ya yi Allah ya kalli zuciyarka ya ɗan ma wani abu ko ba gaskiya ba muna fata Allah shi gafarta mana kuma Allah ba mu ikon ribata waɗin kwanakin ga saboda haka wannan na ɗanyi ta'aliki bisa ga bayanin da malai ya fara jiya saboda ƙaramin ƙarancin lokaci wato sai ya taƙaita mana ƙwarai da gaske na so yi bayani gamsashi game da goman ƙarshen ga don har yanzu su basu gano su da kyau da kyau fa wasu wayo gare su ya ga mutum ya kai sha biyun dare ya yi na kasa da ka abu ya samu ya kwanta ba kai koyi raka abu ɗaya na kai abin da aka so ka tayi can ƙarshe ya kasu ko ba gaskiya ba inna nashi atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwa mukila to Allah ya ba mu ikon dacewa karatun mu jiya mun kwana ƙarshen hadisi 1874 yau kuma za mu tashi hadisi mai lamba 1875 insha Allah muna cikin babin da ke magana akan istighfari yace wa an shaddad ibn aus radiyallahu anhu an karbo daga shaddad ibn aus Allah ya kara masa yadda shi shaddad ibn aus yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu daraja kuma masu mutunci kware da gaske Abu Darda yake cewa inna li kulli ummatin faqihun wa faqihu hadhihi al-umma shaddad ibn aus kowace al'umma tana da faqihinta faqihin wa ga al'umma shine shaddad bin aus mutum na mai hikima mutum na mai ilimi kwarai da gaske zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu ya shugabata da shi matsayin gwamna a ƙasar hin shi gwamna ne da aka samu matsala yan tsara zuwa kashe sayyidina usman suka tsallar ya zuwa kashe shi sai ya ce ya aji mukami ne sai ya sauka daga matsayin gwamna sai tuyo kama ibada kawai ya hita batun kowa ya aji lamuran gwamnati ya tuye kama bauta Allah Allah ya kara masa yadda wannan sahabin ya rasu hijira suna shekara 58 abu huraira ya wa huraira shekara guda daga suwa shekara guda tsakashi da abu huraira radiyallahu anhu ga mutuwa Allah ya kara masa yadda yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sassan ma annabi ya ce sayyidul istighfar shugaban istighfari gaba ɗaya an ya kula al'abdu shi ne bawa ya ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shine sayyidul istighfar shugaban istighfari gabaki daya manzon Allah ya ce wannan shine shugaban istighfari yace man qala haminan nahari duk wanda ya karanta wannan da rana Mokinan biha yana mai yaƙini da wannan addu'a famata min yawmihi ya rasu a cikin wannan yinin nashi qabla an yumsi tun gabanin ya mareta tun gabanin ayla asar manzon Allah ya ce fa huwa min ahli janna ya gaske ya cikin aljanna wanga istighfari wa man qalaha min al-layl duk wanda ya karanta wannan addu'a da daddare wa huwa muqinun biha yana mai yaqini yana mai tabbas da wannan addu'a wannan istighfari fa mata qabla qabla an yusbiha ya mutu tun gaba ne waye gari fa huwa min ahli al-janna ya cikin aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawul bukhari rahul bukhari rawaito wannan hadisi ina idan muka dubi wannan hadisi yan uwa musulmi yana karantar da mu cewa shi wanda istighfari karfi gare domin manzon Allah da kai ne ya fa mai suna shugaban istighfari gaba ɗaya manzon Allah yana karanta da sahi yana karanta da yamma yana idan mutum ya karanta shi da yamma ai eh, da sahi cikin zikirinka na sahi azkarinka na sahi ka karanta shi to in Allah ya dauki rayuwar kayan kayan marici ka na aljanna sannan in ka karanta da marici kan mutu kahin wato sahiya ta wayi ka na aljanna a faɗa min wani irin aiki ya kai wanga kuma so guda na karantawa so guda yake cewa Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abin bauta bisa tantanta sai kai khalaqtani Allah kai ka halicce ni wa ana abdu kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika ni ina na akan alƙawalinka wa wa'adika da kuma alƙawalinka duka na ina na akan su su gurgudan iko na a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman tsarinka daga sharri abin da na aikata wanda bai da kyau abu ulaka Allah ina ikirari ina tabbatar suwa bi ni'mataka alai da ni'mar da kai mini wa abu bi dhanbi kuma Allah ina ikirari ina tabbatar suwa da zunubi na da nisan nayi faghfir li Allah ga mutamin fa innahu yadda al'amrin shike la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafa zunubai sai kai ya Allah kaga kuma shin wannan wannan istighfari ke Allah Allah ya ce in mutun yayi shi da rana ma'ana yi shi a zikirin sahe ya mutu kahin ya mace Allah ya gafarta mai wanda yi shi bayan la'asar kahin zuwa magariba ya mutu Allah ya gafarta masa dama malamai sun yi saɓani yi shi na aka yi azikarar sabahi wal masa wasu malamai suka ce azikarar sabahi ana yi daga masu bahi daga masu bahi ga nan har zuwa rata hito wasu malamai suka ce shi azikarar sabahi mutum na iya yi ne rana ta hito daga nan har da kala'i ne mutum na iya yi daga nan har zuwa la'asar shi ko azkarin masa malamai suka ce ana yin shi bayan la'asar wasu suka ce bayan magariba almuhim da mafi yawancin malamai sun yi karkata zuwa ga bayan la'asar da an yi la'asar mutum na yi azkarin masa zikewarin marici saboda haka idan mutum ya yi wannan yana daga cikin istighfar eh, da amina a ah, zikirin da mutum kai da sahi da yamma mu dauki abin da muhimmanci jama'a akwai alheri kwarai da gaske duk abin da manzo Allah ka cewa in kai shi kafa guda kan mutu Allah ya gafarta mu kuma ta mu wasa da shi da zaka kan ga Allah ka ba mu ikon gane da yace na abu ubiba'in madmuma thumma wawin thumma wawin wa hamzatin madmuma wa ma'anahu uqirru wa a'tarifu ina ikari kuma ina tabbatar suwa da zunubi na to shi yake magana da abu yace wa an bana radiyallahu anhu qal an karbo daga sauban Allah ya kara masa yadda ya ce sauban sahabin manzon Allah ne kowa ya sani na daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda manzon Allah ka so asalin shi bawa ne manzon Allah ya je kasuwa ya sayo shi ya enta shi manzon Allah ya bashi dama tunda ya enta shi ya tayaka yace shi wallahi ya ga wurin zama saboda ka shi gaskiya shi na son zama ta da manzan Allah sallallahu shi sa sau ba ne daga cikin sunan da nake su kwarai da gaske wata rana ya ce ya rasu lallai ni dai ina son zama da kai koyo shi ya rasu lallai yanzu in aka haɗu sashin kiyama Allah zai ɗauke kai kai ka aljanna ta maɗaukaciya Babu ganinka ya rasulullah wani hali za mu shiga mu ganka ba akwai wata rana ma da manzon Allah ya ganshi sai ce na ga fuska ta canza ya ce ya rasulullahi wallahi inda dubban ganin ka wallahi fuska canza ka kai na yi san ina ganin kusa garin ya rasulullah to akan shi ne Allah ta'ala ya ce wa man ya saukar da wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin aka ce akan shi Allah ya saukar da wannan aya duk wanda ya da'a da Allah da manzon Allah suna daga cikin waɗanda Allah ya ni'ima a kansu daga annabawa da shahidai da siddiƙai da salihan mutane Allah zai haɗa ya tare su ga tashin kiyama sau daga wannan sahabin sauban wato yana son manzon Allah cire ne ƙwai daga su shi yasa in zubbe ga annabi sai suka kama canzawa sai kai amana rashin lahiya daga ci da rashin lahiya komi wallahi illa rashin ganin manzon Allah na ka fahimta canzawa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda malamai suka ce Sauban ya bar duniya hijira suna shekara 54 Allah ya kara masa yadda yace kana rasuluma idan sarrafa min salatihi manzo Allah ya kasance idan ya jiyo daga sallah idan ya sallame sallar farilla manzo Allah yakan ce astaghfirullah salatan istaghfarallaha salatan yana neman gafara Allah ko annabi in ya gama sallar farilla ya sallame yakan yi istighfari to uku sannan wa qala yace Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ila al auza'i anti imam al auza'i wa huwa ahad ruwati dai daga cikin marwata wannan hadisi kaifa kaifa istighfar to yaya annabi yake yin wannan istighfarin Ƙala qala yaqulu yati ai ga abinda annabi ke cewa annabi ya ce wa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah idan kana ganin sunna ne a sallah idan mutum ya mai sallah shi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to shi a wannan bayanin wannan hadisi kenan farla istighfari sa mutum na kare aikin alheri sai shi istighfari sallah ta ka gama ba aikin Allah na ka kare amma aka ce kai istighfari malamai suka ce saboda istighfarin zai ƙara ma tallaka ƙarfi ka samu isa wurin Allah wa ɗaukar sarki istighfarin kai yi ka yi tallaka zuwa wajen Allah kenan in ka wani cikin sallah kana roƙo Allah shi yahi maka sallah ya samu shiga ta dai wuce saboda ka yan uwa musulmiya daga cikin sunnoni na manzo Allah kuma shine yin wato karanta istighfari bayan ƙara sallar farilla to ne sau ba ne yake cewa annabi ya kasance idan ya jiyo daga sallah nan ba ana magana ya jiyo ga mutane ba a'a in ya sallame aka magana domin in sirafi a nan ba jiyo ka tsaye sai yawa annan tasbiha ta ku sai yawan da istighfarin so astaghfirullah astaghfirullah salata istaghfar Allah salasa wannan yace Allahumma anta salam ya Allah kai ne aminci wa minka salamu kuma aminci da gare ka yake towa tabarakta albarkatunka sun yawaita ya zalzalali ya kai ma'abuci girma wal ikram da karin kaga bayan wannan bayan istighfari sai a samu wannan addu'a ta biyo baya wannan daga cikin abubuwan da ake yi an gama sallar farilla ya Allah ka ba mu ikon gane da yace wa an ajda radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sosun ba ya kasance ya kusiru yana yawaita an ya kula kabla mautihi yana yawaita faɗa kafin mutuwarsa kafin ya bar duniya ya kasance yana yawaita faɗin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai annabi ya kasance yana yawaita faɗin haka ko cikin sallah ko wajen sallah saboda ka wannan malamai suka ce da aka sauka mai da izaja a nasarullahi walfat to sai ya fahimci aikin da an ka aiko shi ya isar tunda ya isar haka ya samun mutane wa ra'aitan nasa ya dinin lahi a fawaja mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a to shi kenan saƙo ya riga ya isa to tunda an aiko ka isar sako me kamata kai ba sai ka koma ba saboda ka duk wanda ka aika duk wanda ka aika ya tafi bayan ya tafi ya isa da sako abin da ya kamata shi dawo jama'a ko ba haka bane kenan duk wanda ka aika da ya tafi to ya kamata ya dawo saboda ka wannan ya daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula ya ku yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam an gwada mai lokacin rayuwa ta ya kusan karewa sahabbai sun fahimci haka sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana yana samun damuwa game da dattijawan ɗan majalisa ce suna ganin me yasa yake shigo da Abbas majalisin shi dama muna da biya da jikoki wari ne amma kana shigo mashi majalisa bai kamata ka shigo wannan karamin yaron ba sai ya so ya auna fahimtar su ya gwada musu ba yaro na ba ilimi da shi yasa naka shigowa da shi shine lokacin sai shigo da shi sai ce za a tambaya yake da ita shin don Allah me suke fahimta game da wannan sura idza jaa a wal fath kowa sai ya bada ra'ayi kowa ya faɗi albarkacin baki ne sai sun hagama faɗi kuma sai su kai da basu mi zaka ci sai ce ni gaskiya fahimta ta wannan sura tana gwada cewa kwanakin manzo Allah sun yi kasan tsari sai kowa ya shu sai na aure ce gaskiya ko ni kenan na he fahimta haka na he natsuwa da haka na he yadda da haka su ma da cijawa yanzu kowa ga shi ya dawo ya fahimta shi yaron da ka gani ba yaro ba ne. to shi na suka ce daga cikin fahimta da aka yi tun lokacin da aka sauka mai da iza ja a nasarullahi alfakt manzon Allah ya kasance yana yawaita yin wagga addu'a yana subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh annabi yana yawaita yin haka shi na aka ce bai daɗe ba sai bar duniya don wasu malamai suna ganin iza ga a daga cikin sururin ƙarshe da suka sauka a cikin ƙur'ani mai girma suna sururin ƙarshe da gare su shi kenan ba kuma saukar da komi ba sura su kutum amma wasu ayoyi an saukar da su aka sa su musamman ayar sosul bakara wata ƙuyau man turja'una fi illallah. to Allah ya ba mu ikon gane yace wa an Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da a tabbata gare shi yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yabna adam ya kai dan adam innaka kama da autani lalle kai baka taba kira na ba warajauta ne kuma ka kaunaci in karɓa maka gafartu laka fati na gafarta maka alama kana minka ga abin da ya kasance gare ka wala ubali ban ko damuwa yabna adam ya kai dan adam law balaga dhunubuka anana samai da zunubanka sun kai yawan giragizan sama sun masa gafarta sun naka gafara gafarata gafartu laka zan gafarta maka wala ubali ban damuwa yabna adam ya kai dan adam innaka law atatni bi qurabil ardi qadaya da za ka zo min da abin da zai kusan cika ƙasa na zunubai ka ya yi kusan cika ƙasa sun ma laƙitan yi latu shirik bi shai'a sannan ka haɗu da ni ba kai shirka da komai ba la'atai tuka bai ƙura bai ha magafira da na zo maka da abin da ke kusa cikin ƙasa na gafara duk zunubin komi su ina yahi masu gabaki daya in ji Allah su wa ta'ala rahul tirmidhi wa ƙala hadisun hasan wannan hadisi wanda ya rusa shi ne imamu tirmidhi abu isa muhammad shi ya rusa wannan hadisi wannan hadisi abin da ke gwada yan uwa musulmi shi ne na harko dai hadisul kudusi ne ko a ce hadisul ilahi ko hadisul rabbani duk malama hadisi ne suna mai wa'annan sunayen a ce hadisul kudusi ko a ce hadisul rabbani ko hadisul ilahi Allah yake magana da kanshi Allah ya ce dan adam a duk sanda ka kira ne ko da daddare ko da sahi ko da maraice ko ne lokaci ka kira Allah kuma ka kaunaci Allah ya karba maka Allah yana karba maka saboda ka kiran Allah madaukakin sarki gare ka baka da baka da baka da doka ko wani lokaci kana iya kiran Allah babu sanda baka iya kira ne amma abin da suka kaunaci Allah ya karba maka kawai aka so. wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun malamai suka ce ya sauka wannan aya wasu mutane suka zo wajen maza Allah sun suna tambaya ya rasulullahi rabbuka ba'idun fanunadihi aw qaribun fanunajihi shin ubangijin ka nesa yake mu kwala mai kira ko ko kusa yake mu gana da shi sai Allah ta'ala ya saukar da wa'iza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ina nesa ko ina kusa to ka ce musu ina kusa Allah ya yi kusa ga ka ta waya bisa gare ka shi da sufa ya suka ce abin da ya saba a ganin Allah saboda ya yi kusanci gare ka suka ce shiddatul qurbi hijabun wa duk abin da ya yi kusa ba a gani ne kusancin abu shi ka saka ba ka gane abu da ba ina fata sun gane magana to Allah jijiyar ka a cikin jikinka ta wuya jannai jannai aka ce mata komi to Allah ya kusa gare ka ya kusa gare ka bisa gare ta shine sufa ya suka ce shi yasa abba a gane Allah ya yi kusa ga mutum shi za kana ganin wani bi mutum na rabon abu sai mutum na kusa gare shi na sufa ya ka magana da aina na kusa mancewa aka da shi ka ji wata yi magana jiya bin ta sashi tara kaya sai ya mance da ita sai ya ƙiba ta hatta ba so dubu biyu ina ganin bana aka yi tambayan nan sannan wurin karatu wani mijinta in zai raba yana yana alheri sosai amma ita bai bata ta ce ban cin umarni ce a'a bar su ya ba cin umarni ne ke dai bai ba ta ya ba ta dubu biyu ya ba makwabci da an kawo aihuwa ta sai ta ki ba su ta hana ta ce mal na yi laihi ne ce ke yi laihi mijinki ya ɗeba dubu biyu ce ki ba makwabta saboda ai musu haihuwa sai ki ce saboda ba ki ta alheri ne bar ki ajiye waɗannan kuɗi da kyauta ba a yi haka Allah ya ba mu ikon gane to ita ba ta ganin wannan gan take duk abubuwan da shika shika yi ita ta ibe ta ciki ba ta to kaga wata kara kuma ni dama ni ina goyon bayan mata gaskiya game da wannan tsakani da Allah bai da kyau kana da mata ka ce baka bata kyauta ba a yin haka ko ba gaskiya ba kana ba ta naira dubu naira dubu biyu ɗari biyar Dari biyar dari uku naira dari ana wa mata kyauta jama'a ko ba ba su malam ba kai magana ba ku magana mi tsakanin da Allah mal eh ana yi mana a to don mi da ba a ba su to don ka ba ta abinci miya na kai ko ka ba matakka abinci ko yin ba kai ba don ko da ka ɗauko ta gidansu ana ba ta ko ba gaskiya ba so da in kuna gyara ku gyara wata rana ta ɗauna siya masallaci ce dan kawa matakka abinci ba kai komi ba ka ci shi ta kashe to mina na kai tunda ko da ka dauko ta gidansu ana ba ta waɗanda abubuwa yanzu wasu abubuwa na aka son ka hito da su wani za ka mutunta ta za ka darajanta ta daga ciki shi ne ka zan ka ba ta kyauta 200 300 500 ko ba gaskiya ba ka sayo mata alewa ka sayo mata maltina ka bata eh ƙwaye da gaske wannan shi aka ce mutuntawa sai zan ko gina ta yi ba ta yadda a bace ka babu wurin bacin ka gidansu gare ta amma sai ka jama kanka ka jama kanka baci gaban zagayo himal Allah ya ruha ma asirin da za ka iba mace biyu, amma sai mace ta yi wata uku baka taɓa bata ko naira ɗari. ba wallahi mallam ware da gaske kun kun magana muna son kwawo soja kudin ci wani riƙe abin ka yau ci wani da kanka ba dai kana tuhumma kudin ci wani tabawa aka yi ba riƙe abin ka yau ci wani amma ita ɗebe wani abu ka ce ga naki ta riƙe ga hannunta haka nan na aka ba ka gama ganin wai wani na an ka tura musulhu ne da shi da mata sun samu matsala ni an ka tura ne wajen namiji ma'an na an ka tura shi wajen mace da ya fiye binciko abin da an hagano gano shi na ɗayan buhu ɗari shinkafa amma ya ko ƙwara bai ba ta amma yana iya kyauta ya bawon yin buhu ya bawon ga buhu guda amma ita har ƙarshe a a tuɗe duka ko ƙwara bai ba ta abinda a furi ne akwai ta gida wadda aka ci a ah, ba kai komi ba in kana yawa ka samu cikin buhu ɗaya ka samu buhu uku ka ba da ciki ko fi mata yawa a tsaya malam bai magana ai eh wallahi darakta ba su yawa ba don bari in faɗa maka jiya in ana zaune lahiya in ka ba ta buhu ukun nan sai an kai ƙarshe buhu ukun nan gare ka za su dawo ba Kwarai, wata rana in naka buhu buhu inda bakwai sun haƙari in ka dawo kacce a rayun buhu tana arama ko ba ta ara maka tana ara maka sannan wata kana an sako in taurin siyan mai inda akwai zama lahiya amma ka to kaya mata sin azin da cin kaya mata ka kazan kwankiro kaya mata kire ba a yin haka nan ga addini so aka in ka zama da mutum ka taimaka mai ko ba gaskiya ba saboda haka da yawa daga cikin wasu abubuwa mu maza tunaninmu daban na yake ko ba gaskiya ba inda aka so shine mutum ya mutunta mata ta yi ya inganta mata rayuwarta ya mata alheri wanda har ta san a yayi mata alheri muna ganin wasu wallahi suna wa matan basu su wuta gwargwado kwarai da gaske naira ɗari biyar ɗari biyu naira ɗari gwargwado kana ba ta kace ba shi na ni don mi addu'a to Allah ya sa albarka ana yin haka nan kuma koyawa na mutum zai yi wai ba wai cewa zai wai wai sai ya sai ya tara manyan kuɗi ba a'a koyawa na za ka yi ina lahin naira ɗari ko ɗari biyu in kana da ƙarfi ka sai dubu ɗaya ko dubu biyu to Allah ya ba mu ikon gane to shi na wannan hadisi yana karantar da mu yawa musulmi Allah maɗaukakin sarki a duk lokacin da ka kira shi kusa yake Allah yana son ka kira shi lokacin da ka kira shi zai karɓa maka sannan a son ka ƙaunaci karɓa shi ba wai kai addu'a kawai ka ce to Allah ko ya karɓa ko bai karɓa ba a'a ka ɗauka sai ya karɓa kawai sannan bayan haka nan Allah yana gafarta maka zunubin ko da ya kai ya kai yawan giragizan sama sannan zunubin koda ya kai yawan abin da ka cika ƙasa Allah na iya yi ma babu zunubin da Allah ya zira Allah shi ya yi wa mutum malamai suka fi hada shirka da Allah Allah na iya yi ta in baka mutu ba da ranka kai shirka da Allah ka tuba Allah na iya yi maka saboda ka yan uwa musulmi kenan ya kamata ga mutum ya kama jiki ne samu abin da ya kamata ya samu mu ta roƙo Allah madaukakin sarki shi ya yi mana zunubanmu to shi na nan mala yake cewa anana sama'i bi fatihil aini kila huwa sahabu shine girgije ko da ka ya yawan girage zai nan kasa in ka kalli girgije sai ka mau ba wani yawa na gare girgije da hagari babbake sama ta hai kafa fadi ne ba kusa ba yawa ga girgije wallahi da haka saboda haka shi girgije kama faɗin sama na hiki za a ga wata rana ya tara sama duka to tari na yawa gare kuma za a ga wani sama ga wani Allah ta'ala ya yi magana a cikin sotun nur inda za a ga ya yi bayani a kan yadda girgije yake sun mayu allifa bainahu ko sana Allah ya haɗa tsakanin shi fatar alwadaka ya kuru min khilali fa idza asawa bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun sadaka za a ga girgije wani sama ga wani wani sama ga wani wani yi duhu wani ya fari tas kama kada to yawa na aga girgije to maza Allah ya ce zunubin ka koda ya yawan girgizan sama Allah na iya gafarta maka kuma bai damuwa kwana guda duk Allah ya rage su gaba ɗaya ya yahi ba sannan bayan kan ne yake cewa wakila huwa ma anna laka minha shine abin da ya bayyana gare ka daga ciki ai ma zahara abin da ya bayyana gare ka da wato daga sararin samaniya na girgizai yace wa qurabul ardi bi damil qasi wa ruya bi kasriha ate qirabil ardi والضم أشهر أما كرمت ضم شيني وفي شهارة قد الله ربسي شيئتي قراب الأرض وهو ما يقارب ملأها شيني أبنك كتن سكاتا تاقصن دو أبنك تياقصن سكاتا قبار علمينا ba ƙasar mu ta auge ɗaiɗe ba ha ƙasar duniya duka zunubin ka ina kusan ce ƙasar duniya duka Allah na iya shi baki ɗaya sannan kaga ɗan adam yana da gata wurin Allah ana son mutum ya tuba zunubin ya ko ya taɓa sama Allah ma iya da shi ya Allah ya gafarta mana yace wa annabi na Umar radiyallahu anhuma an karbo daga dan Umar Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi yace ya ma asharan nisa'i ya ku taron mata tasaddaqna fi sadaqa wa aktsir min istighfar kuma ku yawaita istighfari fa inni ra'aytu kunna akthar ahli an-nar manzo Allah saboda lalle ni na ganku ku ne mafi yawan yan wuta ya ku mata qalat imra'atun minhunna sai wata mata daga cikin su an ce mai karhin hali sai ta miƙe tsaye sai ta ce ya rasulullahi malana aksar ahalin nar mi ke gare mu mi muka yi da ya zama mu ne mafi yawa yan wuta qala sai manzo Allah ya ce mata kai tsaye nan la'ana kuna yawan zage zage yawan zage zagen nan shi ya kai ku wuta ma'ana kuna yawan la'anta kuna yawan zage-zage yawan zage-zagen ku shi ya kai kuta wa sunan ashira kuma kuna butulce ma abokin zama shine miji kuna butulce masa ya yi muku alheri mai yawa sai ku ce ku gode ba sai manza Allah ya ce ma ra'aytum min naqisati a kalin wadini ban taɓa ganin masu rangwame na hankali ba masu nakasu ga hankali da addini ba aghlaba lizi lubbi min kunna su rinjayi ma'abuci hankali tsintsa wanda ya kai bai taɓa ganin halitta ta Allah wadda adda rangwamen hankali da addini ba amma ka ga mutum kalilin mutum mai natsuwa a gigita shi a rikita shi ya taimaka masallaci biyu da takalma ko guda ya ce kawai mace waka nuna Allah ka basuwa qalat sai ta sake cewa ma nuqsanul aqli wa dini to ya rasulullahi ina na naqasu na hankali yake da naqasu na addini gare mu mata qala sai manzo Allah ya sharatu mar'ataini bi shahadati rajulin shedun mace biyu matsayin namiji guda yake in ana faɗar shedu na namiji to in mata na sai an bani mace guda ko mace biyu ko heda haka mace ɗari in za su ba da shaidu matsayin namiji guda su inda aka buƙata shaidun maza domin kusa akwai inda aka buƙata shaidun mata zalla namiji bai shiga wurin to nan mace biyu ta isa amma inda aka buƙata shaidun namiji biyu to ya aka samu mace guda ba ta yi nan na aka samu nakasun hankalinsu nakasun hankalinsu shi yasa ya zan shaidun ke ɗaya ba ke isan ma namiji bai zama kamar shirin namiji sai manzan Allah kuma yace wa tamkusul ayyama la salli kuma tana iya zama kwanaki ba ta salla ba ta gonga shi a rangwamen addinin amma namiji babu za a iya kwanaki bai salla muddin yana bisa hankali ne Ta ga annabi ya ta amsa kuma idan muka dibi wannan hadisin manzan Allah ya umarci mata da su yi sadaka kuma tsayuwar wata istighfari waɗanda abubuwa guda biyu suna sa inda kana yawaita su lahin zai kai ka wuta Allah maɗaukakin sarki ya kauta mara shi sannan abin da ya kamata mata su gane yawan zage-zage ba ƙaramin abu ba ne ba saboda yawan la'antar da suke yi manzan Allah ya tana daga cikin abin da kai su wuta mata da yawan zagi yawan zage-zage yawan zage-zage bakin su ya saba da zagi duk da yake wasu na fafara cewa mata suna yawan samun la'anta ana la'anta su ta haifa gidan miji ba da izini ne ba a ini miki albarka ya kira ki shi hada sai baki ba a ini miki albarka ke ta abubuwa daban-daban ke to baki da tuwahin kwarai kina suna cikin jikinki ana ini miki albarka kenan sai zan la'anta ta yi miki yawa haka shiga wuta kaga dole fa ko ta fasara cikin wadanda tana shiga kenan abin da ya kamata mata su gane cewa duk abin da aka faɗa maka ga abin da ka halaka ka ka tance shi kenan ya kamata mata ku samu bakin ku linzami daga harkar zage-zage ku bar zagin ɗiyanku ku bar zagin mazajenku ku bar zagin makwabta ku bar zagin duk ko dabbobi ba a san kuna zagi saboda zagi bai da kyau ga addini yana kare mutuncin mutum sannan na yi na biyu manzo Allah ya suna butulce mu abokan zaman su miji aw ya ce, yace law ahsamta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at thumma ra'at thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu ma ra'aytu minka khayran qattu manzo Allah yace inda zaka bin kyauta wa mace tsawon zamani kun shekara talatin tare kane mata alheri rana guda an ta ga wani abu wanda ba su gare ka sai wallahi ba ta usun uhaninka ba tabo kasa su ce wallahi ba taɓa cin umfanin wani zama da taimaka umfana mini to irin waga ta abba su ka yi pandemic na miji ka ce wallahi ba ka so cin umfani ne ba a'a ai mudu ana zama tare ko babu komi ka ci umfanin wani shi ya ci ya kike ci unhwanin shi saboda ka ba a son ka rufe kofa ka ce wallahi ban taba ci unhwa ban taba ganin alherin ka ba ko so guda ba a son haka wannan shi ya san butulcin da aka masa kawa da miji shi ko namiji kashi yadda shi abin da zai sa a faɗa mai wagga magana a ƙarshe annabi sassan ma ya yi magana ya ce bai taɓa ganin masu rangwamen hankali da addini ba mata an ce suna rangwame ga hankalinsu duk da yake wani malami ya yi rubutu ya ce ai ana samun mace guda in ta tsaya kahin a samun mazan su a kai sai an samu namiji dubu imra'atun bi alfi rajul ya ce ana iya samun mace guda da hikimarta da ƙoƙarinta da irin abin da Allah ya mata na baiwa sai an ƙira na mai jumu sannan su kai ta zama ina fatan gane magana amma inda za a ce ga namiji ga maza ga mata maza sun himata hankali maza sun himata in an ka ce a yi a dunkule amma ya a ce a yi ɗaiɗai ya ce ya ɗauki ɗaiɗai wallahi wata in ta tsaya ko fashe ka tana yi zama ina ba sun gana magana ka saboda haka ana yin magana ne a jumlace kenan akwai mata masu hankali tunani kware da gaske to saboda haka manzon Allah yana magana cewa mata masu raunin hankali amma suna iya tahiyar da hankalin mai hankali mai tsintsa hankali kamar irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rikici ya sa gidan manzo Allah sai da kuma masallaci wata ne guda ka ku san iyaka hankali iyakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyakan natsuwa iyakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin al'amurra da yadda ya dace a yi babu kama annabi sallallahu amma da rikici rikici kura ta tashi da rasul sai da kuma masallaci ka hanta lafa kaga mata ke to daga maza dole sai ku yi hankali ka inda an yi mata complete hankali wallahi ba ta zama da kai shi yasa wani ce wallahi ni waga shagoba ta kai wallahi ban ta wallahi ni wanda rene hankali ta kai wallahi ban doka ta yi can yaya za ka yi ka ce ka doka tun da dai inda inda ta da complete hankali irin naka wallahi ba ta zama da kai malamai suka ce inda a ce mace duk da yake waga magana ya kamata mu bar bakin nan wai ba tsaya <laughs> to Allah ka ba mu ikon gane saboda haka an bayan takarda an ce lokaci yayi na ya kamata in dakata kuma sai karatunmu na gobe Allah ya hada mu inda muka yi kusurwa cikin karatunmu Allah ka yafe wani daidan mu kuma Allah ya wadda karanta ya samu yaki da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa na'am babu komi su ce kan sai astan gafarar lalu su ce haka alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu karmaka Allah Allah ya saka da alkhairi amin Allah wa bangiji ya karbi ibada amin karmaka muna da tambayoyi mai tambaya na farko yake assalamu alaikum malam alaikum assalam barka da shan ruwa alhamdulillah ya ce malam meye hukuncin wanda ya tara azumi da gangan kuma ya balaga to jama'a gaskiya wanda ya tara azumi da gangan akwai ban tsoro ga rayuwa ta yi don ga yanzu ka fara ta hauka ne shina ya azumi 15 yana ya ci da mutum 15 yana yanta bawa kaga da wuya shi waɗanda abubuwa wallahi akwai ban tsoro don kaga shari'a in dai shari'a ta Allah za ka bi za ka tsaya ka bi sawu da kafa to ka fara ta kama saboda kai wannan mutum ya kamata a ja hankali ne ya tuba ma Allah shi to shi abin nan da shari'a ta ce don ya samu tsira gaban Allah ga tashin kiyama amma kan akwai tashin hankali mu dai ni dai ina jin tsoron mutum zai iya kare azumi da gangan hina musulmi babu uzurin komi abin na akwai ban tsoro Allah ya kare mu Ake assalamu alaikum malam barka da shan ruwa lafiya. Alhamdulillah. Ke malam ya halatta uwar ya ta nema ma ɗiyarta miji mijin aure ba tare da uwayenta maza ba. A dama neman neman miji daban auren suwa daban. Babu lahi ki samun mata miji in na kwarai na. amma in ka samu shi ki gwada shi ki nuna shi ga uwaye maza ko ba gaskiya ba ki nuna musu jinjina su gani ga skili in ya kai wanda ya kamata a ra'ayin da yake sai a hada shi ai ba komai bane yarinya tana iya samun bakanta uwa uwa tana iya samun matsayarta uba na iya samu wa kana uba na iya samu yarinya miji amma duk da aka duk da aka sai an azar da skili an shi mijin nan ya kai saboda ba kowanne mijin na aka iya hada da mace ba walaisa kullu ma qila insanun bi insanin wa kam rijalin al mizan niswan yace akwai wasu maza da yawa an ka dauko an ka skeli wallahi ko mata sun hisu saboda haka mutum ya harka ki samu ki miji amma in ki samu ki nuna ma maza su tantance shi su gani in ya tantanta na'am ba wannan ya ce assalamu alaikum ya ce malam barka da shan ruwa bayan haka malami ta ni allura ina ta ganin jini har tsawon wata biyu bai ɗauke min ba kuma na sha magani ban ga dama ba shin wanka nake in ci gaba da azumi ko ko yaya zan yi ainihin bayani yadda zan yi wasu a huta lafiya to ai an samu matsala ke wata biyu baki baki azumi ba ai ai banna saboda jinin haila bai iya wata biyu bai dauke ba a shari'a jinin al'ada ba bai za a iya wata biyu bai dauke ba ko ba gaskiya ba saboda haka mai da muka yi bayani ko da ya jima gare ki kwana shidda bakwai ko al'adar ki saba yi can baya ki ƙara kwana uku bisa ga wani kauli daga nan ki tsaya nan in ki saba yin kwana uku ki ƙara uku shidda sai ki tsaya nan daga nan sai ki wanka ki gaba da azumin ki da sallah amma ki zuwa ba dan magani zunzuna ya samu ya dauki amma kuskure ma ga yake wata biyu kina nan kina jiran wai ke al'ada kika sai jin ya dauki gaskiya wannan kuskure na Allah ya ba mu ikon gane sai tambaya na gaba yace assalamu alaikum malam alaikum assalam fatar an sha ruwa lafiya alhamdulillah da Allah malam menene bambancin tafiyar farko da ta biyu na'am to ta hiyar harko da ta biyu mafi yawanci ba su da bambanci ko ba gaskiya ba amma dai malaman mazhaba kamar misalin imamu abu hanifa da imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alai suka ce ta hiyar harko da zaren ka kai wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu daga nan ta ƙari ba ka yin salati cikin ta harko amma imamu shafi'i Allah shi masa rahama ya ce hiya ta farko ta biyu duka sai ayi musallati idan bayan ka karanta hiya tahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bakina sai ka tsaya tahiyya farko sai ka tashi amma shi imamu shafi Allah shi masa rama sai an ƙara salatin annabi ka sha da tahiya ta farko sai ka masa salatin annabi ta ƙarshe imam sai kuma salatin annabi ita kuma tahiyar ƙarshe kun ga akwai addu'o'i na biyuwa baya sai ka addu'o'i musamman ma addu'a da aka yi na neman tsarin abubuwa guda hudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواية كان كما أقول بقاتل ذاك تهيئ كرشي سارة فائي يرتفع فرقه amma dai bangaren abin da aka karantawa gaskiya wannan shine bambancin da malamai suka samu in ma mutum ya yi salatin annabi ibrahimiya kuma dai ya yi cikin tafiya farko amma ta biyu dole sai an yi shi Allah ya samu daga wannan yake assalamu alaikum malam da fatuwa in sha Allah lafiya alhamdulillah yace malam shine yana dauke da azumi sai haka ya zo mishi hmm. yake shin ya a ya da kansa sama mm. ya buga goshinsa domin jininsa ya ko jini ya koma mm. idan ya yi haka nan shi mala azuminsa yana nan koko mm. a dama idan mutum ya haɓo jini ya hito ga hancin sana ƙoƙarin jini ya tsaya sau da ka ya halatta ya daga kanshi sama don jini ya tsaya wanda ya to ya koma wannan ba illa bane bai kada azumin shi lahiya lo azumin shi yake dama abinda ba a so shine a sa mutum jini na abu amma jinin kana ƙoƙarin ya tsaya kuma ga hanci ai wanda ya riga ya kawo ga hanci bai komawa bai komawa inda ya riga ya rabu da inda ke bai komawa sai dai yanzu kai ƙoƙarin ya tsaya da kawai sai sai wannan ba illa ne Allahu a'lam wannan yake assalamu alaikum malam barka da shan ruwa kuma Allah ya ji kan mahaifa amin yace malam don Allah ina son a faɗa mana addu'o'in da ya kamata mutum ya yawaita a lokacin sallar ta hajji bayan na bukatun mu a cikin wannan kwana goma masu tarin albarka to gaskiya addu'o'in da ya kamata mutum ya suna da yawa amma daga cikin waɗanda ya kamata mutum ya ba muhimmanci roƙon duniya da lahira Allah ya baka duniya ta yi kyau lahira ta yi kyau ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ko alazzai ita an ka ba su suna yi ko bayan ka kira bukatocinka duka to ana son ka sa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ya jinjina wa masu irin wa ga addu'a sannan kaga akwai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna sannan bukatocinka na duniya ka ambace su na lahira ka ambace su ka wa iyayenka addu'a ka wa ƴaƴanka addu'a ka wa ƴan uwanka addu'a ka wa mijinka addu'a kawa matakka addu'a duk ana son mutum ya shigo da su amma dai addu'a ke bantatta wannan sai in lalata kadari ta tsaya eh, da lalata kadari in ka ga in ka fahimci shine zaka wata addu'a amma ita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ita kamata mutum ya rike kwai da gaske saboda ta ga komai da komai duniya ta yi kyau lahira ta yi kyau in duniya ta yi kyau akwai kaya lahira in ta yi kyau aljanna kaga shi yasa ba ba rabuwa da wannan addu'a to Allah ya samu dace ah, wata boyar Allah ta kawo ta sadakar turmi daya domin marayu Allah ya saka mata da alkhairi amin ya Allah wata kuma ta ce da Allah tana neman addu'a ai mata addu'a Allah ya ji kan mahaifanta Allah ya ji kan mahaifanta amin amin ya Allah sannan daga ranar asabar insha Allah za a fara karatu karfe 9 a kare karfe 10 gobe kuma babu karatu